Irmiya Sura ashirin da takwas Hananiya annabin ƙarya A wata na biyar na wannan shekara, shekara ta hudu, a farkon sarautar Zedekiya sarkin Yahuda, sai annabi Hananiya ɗan Azhur, wanda ya fito daga Gibeon ya zo wurina a gidan Ubangiji, a gaban firistoci da kuma dukan mutane. Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila ya ce, Zan karya karkiyar sarkin Babilon, cikin shekaru biyu zan komo da dukan kayayyakin gidan Ubangiji da Nebuchadnezzar sarkin Babilon ya kwashe daga wannan wuri ya kai Babilon, zan kuma komo da Yekoniya ɗan Yahohiyakim sarkin Yahuda da kuma dukan sauran masu zaman bauta daga Yahuda waɗanda suka tafi Babilon, in ji Ubangiji, gama zan karya karkiyar sarkin Babilon. Sai annabi Irimiya ya amsa wa annabi Hananiya a gaban firistoci da kuma dukan mutane waɗanda suka tsaye a gidan Ubangiji, ya ce, Amin, Ubangiji ya sa ya zama haka, Ubangiji ya cika maganar da ka yi annabci ta wurin komo da kayayyakin gidan Ubangiji da kuma dukkan masu zaman bauta zuwa wannan wuri daga Babilon. Duk da haka, ka saurari abin da zan faɗa a kunnenka da kuma a kunnen dukkan mutane, daga farko fari annabawan da suka riga ka da ni sun yi annabcin yaƙi, masifa da annoba a kan ƙasashe masu yawa da kuma manyan mulkoki, amma annabin da ya yi annabcin salama shi za a ɗauka a matsayin wanda Ubangiji ya aika in har abin da ya furta ya zama gaskiya. Sai annabi Hananiya ya cire karkiya daga wuyan annabi Irimiya. ya karya ta, ya ce, A gaban dukan mutane, ga abin da Ubangiji na cewa. A haka zan karya karkiyar Nebukadnezzar sarkin Babilon daga wuyan dukan al'ummai a cikin shekaru biyu. Da wannan annabi Irimiya ya yi tafiyarsa Ba a daɗe ba bayan annabi Hananiya ya karya karkiya daga wuyan annabi Irimiya, sai magana Ubangiji ta zo wa Irimiya cewa, Je ka faɗa wa Hananiya cewa, Ga abin da Ubangiji yana cewa, Ka karya karkiyar katako, amma a wurinsa za ka sami karkiyar ƙarfi. Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa zan sa karkiyar ƙarfe a wuyan dukan waɗannan al'ummai don in sa su bauta wa Nebuchadnezzar sarkin Babilon, za su kuwa bauta masa, zan ma sa shi ya mallaki namun jeji. Sa'an nan, annabi Irimiya ya ce wa annabi Hananiya, Ka saurara, Hananiya, Ubangiji bai aike ka ba, duk da haka, ka lallashi wannan al'umma su dogara ga ƙarya. Saboda haka ga abin da Ubangiji yana cewa, Ina shirin kawar da kai daga fuskar duniya, a wannan shekara za ka mutu, domin ka yi wa'azin tawaye a kan Ubangiji. A wata na bakwai na wannan shekara, annabi Hananiya ya mutu.